Unfortunately, we have received reports about violations by some dignitaries who failed to follow the protocol at our airports. And these protocols are meant to protect all of us. We can't keep doing the same thing every time and expect a different result. We believe leaders must lead by example. We must change our behavior if we must overcome this pandemic. Babban sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha kenan inda ya bayyana takaicin gwamnatin kasar bisa keta doka da aka shimfiɗa a filin tashi da saukar jiragen sama a kasar don kare al'umma daga ɗaukar cutar COVID-19 da wasu manya a cikin gwamnati suka yi. Hukumar filin tashi da saukar jiragen sama a Najeriya fan ta buƙaci duk wani babba a kasar da ya bi dokar matakan kariya na cutar COVID-19 ko a hana shi shiga filin tashi da saukan jiragen saman kasar. kamar yadda shugaban hukumar Captain ya Dudu ya shaida. Kowace ƙasa a duniya sun ɗauki matakan da suka ga ya dace wanda kuma matakan nan sun zo kusan ɗaya a ko'ina. Bambancin bai da tsakanin matakan da ke ƙasan nan da wasu ƙasashen so da cutar guda ɗaya ce. Idan kowace ƙasa suna bin matakai ba mu da hujja ce mu ba mu bin matakan nan. Kuma mu hukumar filayen jiragen sama ta ƙasa mu ne manyan masu na haƙƙi na tabbatar da cewa matakan nan mun shimfiɗa su mun tsara su kuma mun tabbatar cewa an bi su. Wannan haƙƙi da ke kan mashin ne ya ja kika ga mun dage ɗaya tsayin daka cewa lalle lalle sai an bi abun mamakin da bamu so ba shine cewa har sai ta kai ga muna daga murya muna ko kai kashe sannan za a bi matakan saboda matakan ne masu amfani ga shi wanda ya bi da kuma sauran mutane da suke cikin filin jiragen sama da wanda ma ba sa filin jiragen sama. Gwamnati da ta dau alwashin hukunta duk wanda ya ketare dokar matakai na kariya sannan ana kan binciken tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari da gwamnan Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri waɗanda ake zargi da ketare dokar matakan kariya da aka shimfiɗa a filin tashi da saukan jiragen sama a ƙasar. Kana babu wanda ya fi ƙarfin doka a cewar ministan muhalli Muhammad Mahmud Abubakar. An yanke hukunci duk wanda ya ki musamman mata wajen shiga jirgin sama an samu mutum mutum wajen biyu uku da suka yi kuma an bayar da bincika a ɗauki matakin da ya dace babu wani shafaffe da mai wanda zai ki bin doka saboda shi yana ganin wani babba ne ko ya isa wannan abu ne da ya shafi al'umma gaba ɗaya mutum ɗaya rak wannan shafaffen da man idan ya ɗauka zai iya zuwa ya cutar da mutane goma haɗari ma cikin ɗarin nan sun kamu Allah kaɗai ya san waɗanda za su iya rayuwa to saboda haka babu maganan shafewa da mai. A bangare guda kuma gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za a hana 'yan wasu kasashe shigowa Najeriya a wani mataki na takaita yaduwar cutar COVID-19 wanda zuwa yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu talatin da shida an kuma sallami mutane sama da dubu goma sha biyar daga asibiti sannan an rasa mutane ɗari bakwai da tamanin da tara. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.